manta ba tare da mai gidana ya zo ya gani ba gida muke a'a cikin gudanar zuwa barin zuwa kawai barin zuwa gani na gani Assalamu alaikum. Husna. yake nufi kai haƙuri so da ƙaunarka ne da kuma kewarka ya sa na aikata hakan amma na san cewa ba zan iya samun ganinka a wannan lokacin ba amma please my dear to amma gaskiya ba zan boye miki ba ki kyauta saboda kin tashi hankali na biki ga irin gudun da na dinga yi ba akan titi idan da wani abin ya faru da ni na tabbata kima ba za ki ji daɗi ba haka ne amma don Allah ka yi haƙuri ba na son ganin fushi a wannan lokacin akan fuskarka ba fushi ne ba amma sanin kanki ne ba na son ƙarya musamman kuma ƙaryar ma da kika yanzu aka rashin lafiya kin san ba ta yadda zai hankali na ya kwanta dole ba zan samu nutsuwa ba to Allah ya kiyaye duk abin da gaskiya bata ba da shi ba ƙarya ba ta bayar ba in da kin yi haƙuri lallai kina da rabon gani na a irin wannan lokacin ko biki ƙarya ba wani dalili zai sanya ni dan dole sai na zo na ganki amma dai yanzu za ka ci abinci kafin ka koma ofis ko a'a kin san fa ban saba ci abinci rana a gida ba saboda haka ki haƙuri ki dai manta da na dare in na dawo sha Allah zan doke shi sosai yawwa to amma yanzu kai da ka gani baka ji daɗi ba mugun ma kin yi bala'in kyau na ji daɗin ganin ki na ga an yi shiga kyakkyawa a jikin kyakkyawa kuma gashi an mun fari da ban zo ba da ban gani ga murmushi da ban zo ba ba zan raskawa. ga kalmomi daɗaɗa <laughs> na gode alayin ya albarka I love you love you too my dear ko a labari ko a tarihi ban taɓa ganin namijin da yake son matar shi kamar yadda mijina yake so na ba ya Allah ka shiga tsakanina da duk macen da za ta shiga tsakanina da mijina. Ta ce min ga kanan ko sai da na kawai na gaba kowa. Ai bai ki sani ba, sai fa da na zo har na hau saman nan zan shiga kenan sai na juya ta ta Ɗaukan da na yi sai na gashi na ce ta ce da ni ba ta da lafiya kin ga ko ai ban ga ta zama ba dole in garza yanko. kin ji dalilin da yasa ni kika kika fito biki ganna ba wai kuma wai dan taba da yarinyar nan kin san da naji ashe lafiya talau ta kawai dai so take ta ganna da gida to ita ko ne sa ta yi haka a'a kai ki ga laifinta ai ta gaya mun hujjata da yasa ta yi haka wai kwalliya ta yi ta ga ta yi kyau ita kuma take ganin akwai asara a ce ta wani banga kwalliyar nan ba shine ta kira ni dan zuwan gani kin ji da yi ta san ba ka ba ba abin da zai dada ni wurin ta a wannan lokacin amma kuma gaskiya da na ganta sai in ji daɗi ko a lallai kam dole ta kira ka koma gida kai amma ni fa zaman ku da husana Allah yana burge ni kuna ban sha'awa kuna son junan ku mataka sai da kuma abin da ya daure man kai shi ne ban san dalilin da yasa kake son za ka ƙara aure ba to akwai dalilai muhimmai da suka sa nake so zan ƙara aure duk da cewa akwai ƙauna tsakanina da Husna. Kin ga dai muna zaune ta lafiya kuma gaskiyar magana a fahimta ta mai mace biyu ya fi mai mace ɗaya daraja a gurin Allah tun da dai ibada ake kuma idan tafiya ta yi nisa muka daɗe ban ƙara aure ba za ta sakankanci za ta ji abin da ciwo za ta ji abin ba daɗi lokacin watakila ta gama miƙe ƙafa amma tun lokacin da ƙuruciyarta idan na samu sa'atta suka zo suka ci gaba da tafiya tare abin zai zo da sauƙi duk za su tashi kai ɗaya to gaskiya wannan shine saboda ina da burin yi gwara na yi tun da wuri bayan haka kuma ita kanta jawahir ɗin akwai magana muhimmiya tsakanina da ita wanda sirri ne tsakanina da Allah Allah ya san dalilin da ya sa nake so son aure ta ɗin wanda wannan kuma tsakanina da Allah ne shi ne masanin hakan so ganin insha Allah hakan ba zai zama to da matsala ba tunda ita kanta na gaya mata ban rasa komai a gurin matata ba wani abu da ta tauye ni da shi a'a kawai dai fahimta ta ce ta addini da kuma lokaci da na kaddarar auren ta sa zan kara so da haka matukar ta je gidanta ta yi mata wani abin da ba shi da kyau to kuma zai iya faruwa na kuma sanadaita da ita haka ba dai na fata haka ne to ni dai addu'an da zan maka shine dan uwa Allah ya sa ka kwatanta adalci a tsakaninsu kuma Allah ya baka ikon rage amana. To amin ya da alamin. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Ina fata insha Allah kusanci na da Husna ba zai sa ita kuma in tauye hakkin ita kan tauta zan aura ba bi iznillah tunda abu ne na ibada. Kowa yana da iko kowa yana da dama da za a ba shi hakkinsa daidai gwargwadon nasa insha Allah. Ina godiya waje-waje. Sai na zo a gaida mai gidan. Das ist meine. Das ist meine. Das ist meine. السلام عليكم وعليكم السلام snap wannan aikin fa ne ya kamata na yi shi shi ne biki jiran na dawo na yi baki da kanki na barka ne ka huta ni kuma sai na zo na yi aikin bari ke son san kawai ni na isa na isan hana mijina samun lada don Allah ka yi shiru kada makwabta su je mu to na yi shiru yau da kara Husna dan zauna ina so dama zan yi ta magana da ke kafin mu fita abinci kin sai yana da kyau a rayuwa mutum ya dinga yi kansa hisabi tun kafin ranar sakamako ta zo da mutum ya auna ya tantance ya ga mai fi ina so zan miki wata tambaya don Allah daga lokacin da na aure ki zuwa yanzu wani abu ne wanda kika san shi a matsayin hakki naki wanda ke da buƙatar sa gurin mijinki kuma ba ki samun sa daga gare ni wanda kuma tsananin ƙaunar da kike man ta sanya kika kasa fitowa ki gaya min shi tun na so ki gaya min ki karbi ki ni na baki damar haka ai daga lokacin da muka yi aure zuwa yanzu ba zan ce ga haƙƙina wanda ni ka tauye min ba saboda idan har ma na ce ka tauye min to ban maka adalci ba alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki da jin wannan amsa na kuma ji daɗi kuma kamar yadda kika ce babu wani hakkinki da na tauye ki haka zalika ma duk abin da nake nema daga gare ki ina samun sa kina kuma kyautata mu amma duk da haka gashi kuma ina shirin yi miki laifi laifi kuma kai yanzu akwai laifin da har kake tunanin kai za ka yi mu to ah, alal hakika husna kin sa ita rayuwa kaddara ce dukkanin abin da ka yi dama can yana rubuce a cikin ƙaddararka sai ya zo gare ka ko kuma sai ka aikata shi ba wani abu da na nema na rasa a gare ki amma duk da haka ina shirin zan yi aure <laughs> ka ka ko saboda na shaidai ka shi yasa kake ƙoƙarin ka tsokane ni ta hanyar da ka san ba na so ko Hmm. Saboda ka san ba na son kishiya ko? Suna ba wasa nake ba. Sanin kanki ne biki taba kama da laifin karya ba, ko ba na fatan in so ma daga yau. Ina so ki ji a cewa auren jawahir kaddara ce daga cikin kaddara ta rayuwa wadda kuma wajibi ne ga kowane mumini yadda da kaddara mai kyau da kuma kasanta, kuma bezinallah ko da daidai da dugu kimaki da ƙaunar da nake miki a cikin zuciyata ba za ta rabu ba a ce dai kawai lokaci ne nake ji cewa yayi da hakan za ta yi saboda fahimtata ta addini kuma na neman goyon bayan ki da haɗin kanki kuma na fata hakan ba zai zama tashin hankali a zamantakewar rayuwata da ni da ke ba ba zan hana ka aure ba mai biya tunda suna ce mai ƙarfi kuma kana da daman auro uku bayana amma fa hakan ba zai hana ni yin kuka ba saboda halitta ce don Allah mai da ya kamun addu'a Allah rage mu abin da nake ji a zuciyata Thank you. zo <laughs> lokaci na yi alkawari <laughs> zan yi ƙoƙarin taya ka yin adalci a tsakaninka da kai da matarka na gode sosai musa Allah ya miki albarka Allah ya tabbata mana da alkhairi amin to mu je mu ci abincin ku ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ba wani malwaki amma dan Allah ki daina kuka wallahi da ni namiji ne ba zan taba bari ki shiga halin da muke ciki a yanzu ba amma yanzu ma insha Allah ba zan ƙara bari ki zubar da hawaye ba wannan da ya ceci rayuwarmu daga faɗa kushewa waye wannan da ya taimake mu lokacin da duniya ta juya mana baya waye wannan da ya ci da mu lokacin da muke da buƙatar ciyarwa amma ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba hasali ma ban san daga ina yake ba kawai da ji ne sautin muryar shi da gido don kunnuwa amma wanda ban san taɓa mantawa da muryar nan ba har abada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 Allah ka kubutar da Malam Jabi, ya hankali. Domin ita hukumar 'yan sanda, aiki wajen tabbatar da mai gaskiya. ita ce gara a cikin wata watan ma na ramadan wadda duk lokacin da aka ce ga ta nan dubbin mazaje suke kokarin su yi da ita za fara kawo muku shirin umma wara a mu na altaharin tv da kuma umma wara tv a dukkanin ranar laraba da misalin karfe 8 na dare Kana ku manta ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun fara ɗora wannan ƙayataccen shiri na umma wara umma wara na nan tafi ku ce mu Allah sarki umma wara barki na binki amma kin kina masa rubon sakainar kai ummi wara, ummi wara.